to mala abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai wannan sunaye guda biyu na Allah ne siffofin Allah ne sunayen Allah ne dukkaninsu an ce su ne daga rahama rahama na nufin tausayi rahama tana nufin tausayi to dukkanin su sufofin Allah ne alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya da yabo da dukkan sifa ta girmamawa ta tabbata ga Allah rabbil alamin shine ubangijin halittu in an ce al'alamin duk abin da ba Allah ba wassalatu Allah yi salati in an ce salatullahi ala abdihi shine mai an yazkuruhu fil mala'il a'la wa yusni alayhi ya ambace shi a can wajen mala'iku sannan kuma ya yabe shi hmm? yanzu kai kana nan zariya ashe baka sani ba sunan ka ya kai wajen Buhari shugaban kasa ko ana dan zaune ana abin nan sai nan. sai a ce ai wane kaza din nan ai mun ji abin da ya na kokari kaza kaza aka yabe ka sai wani wani dan zari ya dama shi ma yana cikin manya manyan yan gaban Buhari sai ya zo yana dawowa sai da daddaren nan sai ya zo ya faɗa maka ai Buhari yana gaishe ka amma baci sunanka an faɗi ƙoƙarin da ka yi ya mutum zai ji a ran shi sai mutum ya kwana sai ya kasa bacci fa to Allah ne zai ambaci mutum Allah zai ambaci mutum sannan kuma ya ambace shi a wajen mala'iku sannan ya yabe shi domin ambato kawai ba wani abu bane zai yi wa ambaci mutum a ce ko a ce wane kaga da damuwa ko kuma zai iya yiwa a ambace shi a ce wane na ai wannan mutumin banza ne a'a wannan sai aka ce kai wane ai wane yana cikin mutanen mu na kusa kusa kai wane Allah ya mai albarka kai wane Allah ya bashi abin da yake so to kaga mutum ya je ji to shine wannan as-salatu shine Allah ala abdi wa salamu sannan Allah ya aminci assalam sunan Allah ne sifa Allah sunan Allah ne assalam to Allah madaukakin sarki ya maka aminci assalam Allah ya kubutar da kai ba za ka shiga wuta ba shi yasa ai magana yan aljanna ita ce salam salam ko qaulan min rabbir rahim ka gani ko shine wannan ala sayyidil mursalin akan ga shugaban manzanni ga baki da shine annabi sallallahu wa ala alihi da iyalansa wa sahabihi da kuma sahabbansa ajma'in ga baki da mun san ya alun nabi sallallahu da ma'anonin da aka sha ambata mana guda uku alu alun nabi sallallahu bi ma'ana atba'ihi mabiyansa in ka ce Allah musalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kana salati ga annabi sallama kuma kana salati ga dukkan mabiyansa sannan al'al da ma'anar al'ahalu iyalansa na kusa-kusa sannan al'al da ma'anar nafsuhu shi kan kanshi Allah ya ƙara masa salati wasabi sahabbansa kuma mun san su sune waɗanda suka cika sharuɗa uku na eh? annabi sallallahu wa mu'minan biyu wa mata al-islam ko ajma'in gabaki da amma ba'adu bayan haka fa hadhihi akhlaqul mustafa wannan ɗabi'un annabi sama ne zaɓaɓɓen Allah akhlaqul mustafa ɗabi'u idan an ce alhulku al-akhlaq jam'i ne na alhuluk alhuluk malamai suke cewa ma abbar an sifatil mar'il batinati abinda ake cewa alkhuluqu shine abin da ya bayyana siffofin mutum na boye kamar gaskiya Kawai gaskiya a ɓoye take sannan amana adalci tausayi idan kuma aka ce alhalku aka yi maka'un fataha shi kuma me ma abbara an sifatin mar'i a zahirati abin da ya bayyana siffan mutum kalbayadi kamar a cewa na fari ne wa tsuli a ce na mai tsawo ne walƙisari a cewa na gajere ne ko kun ga waɗannan su ne alhalq eh. to waɗannan ɗabi'u za a yi magana a kansu akhlaq ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa zababban Allah faman iqtadahu fi hasafa amma nan larabcin ya kamata ya zama faman iqtada bihi ko qur'ani ya ce ya ce fa bihudahum iqtadi fa bihudahum iqtadi so da ka baya ta adiya da kansa faman iqtadahu fi hasafa amma fa man yaqtada bihi fi hali duk wanda ya koyi da manzala ta sama a cikin su safa to zai tsaftata kazanta ba za ta same shi ba safa zai zama mai tsaftar ɗabi'u hmm? dukkan wani abu na muni ba za a same shi da su a tare da shi ba to ga su su zai lissafo kawai kai tsaye sai ci gaba da lissafo su kuma duk siffar da zai faɗi to akwai da a ce wata dirasa za mu ta daban wannan littafin da da a ce za a yi masa wata dirasa ce sai a iya sai a iya yin awanni kaman awanni talatin ana karanta shi awa talatin kowane majalisi a yi masa awa ɗaya ko awa biyu to kowace gaba sai a koma akwai hadisan da suka tabbatar da ita mun gane kowace gaba akwai hadisin da ya tabbatar da ita to shine sai ce kana alaihi salatu wassalam a alaman nasi manzal sama ya fi kowa ilimi saboda me saboda shi yake ma wahayi wanda duk ake ma wahayi a cikin al'umma sai ya fi kowa ilimi ai abinda annabi Musa alaihi salam ya ji kenan lokacin da aka tambaye shi wane ne ya fi kowa ilimi sai ya kalla ai shi ake ma wahayi to shine sai manzo Allah ya ce yace fa atabahu Allah ta'ala iz lam yurd al-ilma ilayhi da aka masa tambayan nan aka ce wa yafi kowa ilimi da ya ce Allahu a'lam to amma sai ce ana to sai Allah madaukakin sarki ya masa ladabi sai ya ce a'a ai ka tafi majmu'ul baharain akwai abdun min ibadina atainahu rahmatan min indina sannan wa'allamnahu min ladunna ilma aka tura shi aka ce je wajen khizir akwai darussa da yawa wajen tura annabi Musa alaihi zuwa wajen khizir alaihi akwai sabani da malamai suke da shi akan khidar annabi ne ko ba annabi bai ne kauli rajihi annabi ne to amma ko da annabi ne ai bai kai annabi Musa ba domin annabi Musa yana cin ulul azumi na rusuli ko shi ko khidar baya ciki sannan babu wanda ya ce annabi khidir manzo ne sabanin dama da ake yi shin shi annabi ne ko waliyi ne amma babu wanda ya ce Murtali ne to annabi musa Murtali ne sannan bayan kasancewarsa mursali sannan ahadu ulil azmin rusul to sai Allah ya masa ladabi aka ce ya je wajen sa ya karatu to amma manzo sallallahu alaihi sallam ba shi ya ce ma kansa ba a'a Allah ne ya tabbatar da haka shine alamun na shi fi kowa ilimi domin a zamanin manzo sama ba muhaddasai muhaddasai su ne waɗanda Allah ke sanar da su wani abu amma ba annabawa bane su shi yasa samun su me ce law kana fi ummati muhaddasuna to la kana umaru minhu da lauyi amfani da ita harfin tina'in limtina'i babu yace da a ce a cikin al'umma ta akwai muhaddasai wanda Allah ke musu at-tahdisun nafsi to da umaru na cikin su to babu wa arwa an nasi sannan manzon sama shi fi kowa wara'u me wara'u wara'u shine tsantsini al-imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce zuhudi ya fi wara'u gayi na sai ce wa azhadan nasi al-imam ibn taymiyyah ya ce an ce al-wara'u shine me tanku tarku ma yukhafu darahu fil akhirah nisantar duk abin da zai cutar da mutum a lahira duk abin da ake tsammanin zai cutar da kai a lahira ka bar shi ne wara'u shi kuma a zuhudu tarku ma layin yanfa'u fil mutum ya bar duk abin da zai amfani shi ba a lahira kaga wanne yafi kenan zuhudu yafi wara'u malamai suna buga misalin wara'u da zuhudu me wara'u yanzu misali sai ya aje kuɗi dubu sittin a wani waje da ya zo sai ya ga sun zama dubu saba'in to idan mai wara'u ne sai ya ɗauki dubu sittin ɗin shi ya bar dubu goma ya ce ni dai dubu sittin na aji a nan kuma a nan na aje kayana so daga waye ya zo ya aje dubu goma nan ban sani ba so daga sai ya ɗau dubu sittin ɗinsa sai ya gaba mai wara'u kenan shi ko mai zuhudu idan ya zo malamai suka ce da ya zo ya aje dubu sittin din nan sai ya zo ya ga an aje dubu saba'in sai ce Allahu akbar Allah ya yi abin da ya yi ko kuɗin nan nawa ina suka na kuɗi na suka tafi wannan nan ba kuɗi na bane sai ya tafi sai ya bar waɗannan dubu saba'in nan ya ce ba na shi bane haka suke buga misali su bambanta tsakanin zuhudu da wara'u so daga kun ga zuhudu ya fi me ya fi wara'u wa akraman nasi sannan manzo shi fi kowa karamci sifar karam ita ce kyauta da dukkan abin da zai sa ka zama mai badawa shi ake ce masa alkaram shi yasa Allah da ya tashi siffanta kansa sai siffanta kansa da karim ne sannan wa adalan nasi manzo sama shi yafi kowa adalci shi yafi kowa adalci sannan wa ahlaman nasi shi yafi kowa natsuwa in an ce alhilmu natija ce daga cikin nata'ij na as-sabr as-sabr haƙuri shi ke haifar da alhilmu in mutum yana da haƙuri to zai zama yana da natsuwa shine alhil wanda mazan sama ya yabi sahabinsa abduqaisin ko al-ashaddu abduqais ya ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu alhilmu wal'ana ko natsuwa da rashin da rashin gaggawa a cikin abu wa affan nashi ba sama shi yafi kowa iffa iffa tana zuwa a ana samun iffa a ciki iffa a ciki shine mutum ba zai ci haram ba sannan akwai iffa a al'aura mutum ba zai sanya al'aurarsa a duk inda Allah bai yarda da shi ba sannan akwai iffa a ido ba zai kalli duk abin da Allah bai yarda ya kalla ba sannan akwai iffa a baki a harshe ba zai faɗi duk abin da ya zama mummuna ba shine iffa wa askhan nas sannan manzo sama shi yafi kowa kyauta la yabitu indahu dirhamun dirhami baya kwana a wajensa wala dinarun sannan kuma baya ko dinari daya wala yus'alu shay'an illa atahu sannan kuma ba a tambaye sa wani abu sai ya bada wannan abu shi yasa shi yasa shi yasa shi yasa ake cewa baitin da aka ma wani wani ya yabo wani na sha jawo muku ko baitutan da ya ma wani yace huwa al min ayyin nawahi ataitahu falujjatuhu al-ma'ruf wal judu sahilu ولم لم ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد به yace falyattaki sa'ilu ce idan abin da ya rage masa a hannun sa ransa ne in ka roƙe shi wallahi zai baka yace dan Allah ka roƙai ka ji tsoron Allah ka ka roke shi in ran shi kawai ya rage a hannun shi ka ce ban to zai baka yace dan Allah ka ka roke shi ka ji tsoron Allah ka ka roke shi in ka roke shi kuma kenan kyauta karshe ta zo ai in ya baka ran kuma to sai me hmm? to shine wannan Allah shi taimaka wanda yake tambaya ya haƙura sai sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in